Ishaya Sura talatin da tara Jakadu daga Babilon A wannan lokaci, Merodak Baladan, ɗan Baladan, sarkin Babilon, ya aika wa Hezekiya wasiƙu da kuma kyauta, domin ya ji rashin lafiyarsa da kuma warkarwarsa. Hezekiya ya marabci jakadun da murna ya kuma nuna musu abin da gidajen ajiyarsa sun ƙunsa, azurfa, zinariya. yaji, tatsatsen mai, dukan kayan yaƙinsa da kuma kome da yake a ma'ajinsa, babu abin da yake a cikin fadansa ko cikin dukan masarautarsa da Hezekiya bai nuna musu ba. Sai Ishaya annabi ya tafi wurin sarki Hezekiya ya kuma tambaye shi ya ce, Mene ne waɗannan mutane suka faɗa, kuma daga ina suka fito? Hezekiya ya amsa ya ce, Daga ƙasa mai nisa sun zo ne daga Babilon. Annabi ya tambaya ya ce, Mene ne suka gani a fadanka? Hezekiya ya ce, Sun ga kome da kome a fadana, babu abin da ban nuna musu a cikin ma'ajina ba. Sai Ishaya ya ce wa Hezekiya, Ka ji maganar Ubangiji Maɗaukaki, tabbatacce lokaci yana zuwa sa'ad da kome da yake cikin fadanka da kuma dukkan abin da kakanninka suka ajiye har ya zuwa yau za a kwashe zuwa Babilon, babu abin da za a bari, in ji Ubangiji. waɗansu cikin zuriyarka, nama da jininka waɗanda za a haifa maka, za a kwashe su a tafi, za su zama babanni a fadan sarkin Babilon. Hezekiya ya ce, Maganar Ubangiji da kai tana da kyau, gama ya yi tunani a ransa cewa, Salama da kariya za su kasance a zamanina.